kamar yadda jama'a suka sani shugaban rundunonin sojan najeriya janar christopher musa ya daɗe yana kira da murya mai ƙarfi cewa ya kamata wannan mutum a ta so shi a kawo shi najeriya ya ta kira ga dukkan jami'ai da kuma hukumomi na gwamnati da ma na ƙasashen waje waɗanda suke da alhaki wajen ɗauko wannan mutum a dawo da shi najeriya domin ya fahimci shari'a so muyi yi murna sosai da jin wannan labari kakakin sojojin Najeriya kenan Brigadier General Tukur Gusau ke mai da martani kan kamun da jami'an tsaro a kasar Finland suka yi wa ɗaya daga cikin jagororin 'yan awaren Najeriya wato Simon Ekpa a can kasar ta Finland. Wata sanarwa da rundunar 'yan sandan kasar ta Finland ta fitar ta ce ana tuhumar samun ekpa da mukarrabansa guda hudu bisa tunzura jama'a da kuma daukar nauyin ta'addanci kasar finland na zargin samun ekpa da jagorantar tsara tafka aika-aika akan faran hula da ma hukumomi a shiyar kudu maso gabashin najeriya daga can kasar jagoran masu bincike a finland otto hiltonen ya faɗa cewar wanda ake zargin na gudanar da ta'asarsa ne ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kuma ko a baya ma sai da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa ya nemi a maido da shi samun ekpa gida Najeriya don ya girbi abin da ya shuka. The issue of uh, the iPod man um, samun ekwa uh, we have also taken the challenge of the federal government general christopher musa ya ce batun wannan dan awaran na ipop samun ekpa muna daukar gabarar kalubalantar gwamnatin tarayya ta hanyar ma'aikatar harkokin kasashen waje a yi kokarin maido da shi gida don fuskantar hukunci akan irin ta'asar da yake tafkawa da ke janyo ana kashe 'yan najeriya da yawa a don haka muna son kasashen duniya su yi abin da ya dace don tabbatar da an dakatar da shi kuma ya fuskanci hukunci he is being stopped and he is being prosecuted for what he is doing. Samuel Ekpade ya ce yana gwagwarmayar neman 'yancin sa ta 'yan kabilar Ibo ne a kudu maso gabashin Najeriya. Amma shugaban sojojin Najeriya ya yi watsi da wannan ikirari. propaganda, a lot of propaganda of what they are doing. General CG Musa ya ce tsabagen farfaganda ne kawai. Suna cewar neman 'yanci suke yi, ba wani neman 'yanci, masu tafka ta'addanci ne kawai. a yakarsu da muke yi a cikin daji a yankunansu mun sha ganin yadda suka yayyanka mutane kuma babban hadarin a nan shine yadda wasu daga cikin mutanen yankin suke masu ganin masu nema musu yanci alhali ba haka ba ne kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya kenan general christopher musa to yanzu da yake an cafke wannan dan ta'adda a kasar finland ko mai tsaron najeriya za ta ce tambayar kenan da na wa mai magana da yawun sojojin Najeriya Brigadier General Tukur Gusau. Shugaban rundunar tsaro ta Najeriya General Christopher Gwabi Musa ya yi murna kuma ya yi na'am da wannan labari da muka samu na cewa wannan ɗan ta'adda mai suna Simon Ekpa wanda ya tsere ya koma ƙasar Finland wanda daga can yake tunzar mutane suna abubuwa na ta'addanci suna faɗa ma jama'a waɗanda ba su ji ba su gani ba. So yanzu addu'a da muke shine wannan kama da aka yi mushi ya zama sada sanadin da za a taso ƙiye shi zuwa Najeriya domin ya zo ya fuskanci shari'a kan ayyukan ta'addanci da ya dinga yi a lokacin da yana zama yana mafaka a can ƙasar Finland. Brigadier General Tukur Gusau, kakakin sojojin Najeriya, Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.